Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da kuma ashirin da biyu. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Shugaba Muhammad na Ghana ya kaddamar da shirin samar da aikin yi a kokarin magance matsalar karancinsa a kasar. dakarun rundunar tsaron kasashen yankin kudancin afirka sun fara ficewa daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hakanan za ku ji cewa wasu alkalma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna cewar sama da 'yanci ranar 72 ne suka mutu a su na tsallakawa turai yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar ghana john mahama ya kaddamar da wani shirin gwamnatin kasar mai taken adwa muwara wannan sabon yunkuri ne na gwamnati ta bullo da shi da nufin magance matsalar rashin aikin yi da matasa ke fama da ita a kasar ga rahoton shamun abdallah bako Wannan shirin da shugaban kasar Ghana John Dramani Muhammad ya aiwatar zai yi mai da hankali ne a cigaban matasa 'yan shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar domin ganin cewar an horar da su akan hanyoyin dabarun inganta kasuwanci kana haɓaka kasuwanci da maɗoriyar kasuwancin don haɓaka tattalin arziki da kuma taimakawa dogaro da kai. Mustapha Yarga Shi ne jami'in hulɗar jama'a na wannan shirin Wura da gwamnatin jam'iyyar NDC ta kafa halin yanzu. Programin ga manan shi ne duk matashin da ke so ya koyi aiki gwamnatin NDC ya nemi aiki ya ba koyu koyi ya kare a ba shi kudi ya bude shago shi wani kuma na nan yana bidan kudi ya yi business shi kuma an ba shi kudi ya yi business wani kuma na nan bai yi su ba amma ya yi gyaran fon waɗannan mutane gwamnati ya kai su su yi training ko da wata shida ne in an kare ya bude shago ya ba su kudi su yi aiki da shi Wannan shirin dai yana da nanufan tabbatar da kawar da rashin aikin yi ga matasa Adiza Tayar matashiya ce a ƙasar Ghana. Ya sa matsayina na matashiyar Ghana ina marhaba da wannan tsarin da shugaban kasa don Dramani Mahama ya kawo muna don abin da ya sa nake faɗin haka. ina ganin abu mai kyau ne kusan kasashen duniya da ke neman ci gaba sai sa mu kuma an kawo muna wannan tsarin sai mu zagi damsi mu koyu san yadda za mu yi mu'amala da shi cikin sana'o'in sana'o'inmu baki daya gwamnati ta ware kuɗi cd wuri na gogon wuri cd miliyan ɗari don soma gudanar da wannan shirin abdallah shamun bako accra rfi To a Najeriya kuwa akalla mutane sha biyar ne aka kashe a wani harin da ba su ikirarin jihadi suka kai ga zaman makoki a jihar borno da ke shiya arewa maso gabashin najeriya wata majiya ta shaida kamfanin dillancin labaran faransa ap cewar 'yan bindigan waɗanda mayakan ƙungiyar iswap ne sun kai harin ne a ƙauyen kwable da ke kusa da garin chibok inda suka buɗe wuta kan masu zaman makoki na wani jigo a yankin wannan ne dai hari na baya baya da masu ta da ƙayar bayan suke kaiwa a ci gaba da kai har-haren da suke yi a 'yan makonnin nan. babbar kotun tarayya da ke zamanta a abuja ta amince da bukatar lauyan gwamnatin najeriya na ɓoye fuskokin waɗanda za su ba da shaida kan tuhumar da ake wa jagoran haramtacciyar ƙungiyar ipop da ke fafutukar kafa a ƙasar biafra namdi KANU, mai shari'a james omotoshone ya amince da bukatar hakan a lokacin zaman kotun na jiya talata bayan da lauyan mai gabatar da ƙara adeboye ga solomon ya gabatar da bukatar sun ce ɗaukar wannan mataki na da muhimmanci domin domin baiwa waɗanda za su ba da shaida kariyar da ta kamata wani ɗan jarida a jihar kebbi da ke najeriya da ake kira da mai akwai ibrahim shatima ya tsallake rijiya da baya sakamakon harin da wasu matasa suka kai masa inda suka nemi hallaka shi yanzu haka dai hukumar 'yan sanda jihar na gudanar da bincike kan lamarin ga tsokacin da ɗan jaridan ya mana kan abin da ya faru. Eh to na je gidan wani amini na na gra ina fita sai na ga wani mashin ya zo gabana yana zuwa sai na yi tsaman kuna kashe mai ido ne sai na rage wuta mota to sai na lura ta madubai na ga akwai wasu mashina guda biyu baya mutane suna sauka ana ca shine shine shine to sai na yi suka yi ta kukuwa da ni dai ba wani wanda zai cece ni har Allah sa suka sani mota su na shiga suna ta duka na cikin mota sai suka yi magana cewa a kai ni fadamar duka suka daddake ni da wukake da komai ko ina jiki na yuka addawa to sun ɗauka na mutu saboda jinin da yake ta fuskana. sai suka yanke shara su wurgar suka jefa ni Allah bai sa ruwan ya wuce da ban kai kasautun tun da ruwa yayi nisa ba su tsaya su lura na kai cikin ruwan ko ban kai ba ina gaban kwamishinan 'yan sanda akwai yayan ɗayan ya kira ni don ya sani ya gaya mun cewa ga ya ji abin da faru wannan yaron kanin shi ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma shi mutumin ne kusa ne na gwamnati amma ban sa ran aikin jarida ne ko kuma wani wata manufa ce dai tasu kila in an same su to shi ne za su iya faɗi wani dan jarida a jihar kebbi mai akwai tima kenan bayanai daga jamhuriyar nijar na nuna cewar 'yan bindiga sun yi awon gaba da injiniyoyi biyar 'yan asalin kasar indiya waɗanda ke aikin kafa babban layin wutar lantarki da zai haɗa sassan kasar da kuma madatsar ruwa ta kan daji wasu bayanai na nuna cewar da alama jami'an tsaro da dama sun rasa ransu a lokacin harin duk da cewa babu wasu bayanai da mahukunta suka fitar dangane da hakan wata jarida da ake bugawa a garin agadas da ke arewacin jamhuriyar niger ta wallafa hotunan 'yar asalin ƙasar australia mai suna eva da aka sace a ranar 11 ga watan janairun da ya gabata a garin na agadas a cewar jaridar ta iya info hotunan da ta wallafa na tabbatar da cewar matan mai shekaru 74 a duniya tana raye a hannun wata kungiya masu ikirarin jihadi da ke a wani wuri a cikin ƙasar mali. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international dakarun rundunar tsaron kasashen yankin kudancin afirka sun fara ficewa daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda suka makale tun a watan janairu bayan wani hari da kungiyar m23 ta kai musu rukaya abba kabara na ɗauke da ci gaban labarin Wata majiya daga yankin ta shaida wa kamfanin dillacin labaran Faransa AFP cewa gamayyar kasashen mai kunshe da kasashe goma sha shida ta yanke hukuncin janye dakarunta daga kasar mai albarkar zinare bayan kashe jami'anta goma sha bakwai a mummunan harin na M23. Rahotanni sun ce sojojin suna bi ta hanya ne zuwa makwabciyar kasar Tanzania. Kididdiga ta nuna cewa gamayyar kasashen na da sojoji sama da dubu ɗaya da ɗari uku a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kuma mafi yawan waɗanda aka kashe 'yan asalin kasashen Malawi da Tanzania ne. Kasar ta fara fuskantar matsin hare-hare daga M23 bayan zargin suna samun goyon baya daga Rwanda, zargin da Rwanda ta sha musantawa. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da Rwanda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suka sanya hannu kan wani daftarin zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Amurka. To amma masana na ganin cewa wannan sabon ƙawance ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba, kasancewar a bayyana take yadda Amurka ta ginda gindaya sharaɗin kutsa hawa DRC don ɗibar ma'adanai kafin jagorantar sanya hannun. Bankin fitar da kayayyakin Afirka zuwa kasashen waje ya samar da wata gidauniya ta dala biliyan uku wanda zai amfani da kuɗin wajen bada rance don gyara matatun mai matakin da ya ce zai sauƙaƙa wajen samun man fetur da gas da man jirgin sama cikin sauƙi a nahiyar Afirka da ma yankin Caribbean. To kar da sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sama da 'yanci rani dubu saba'in da biyu ne suka mutu wasu kuma sun yi batan dabo a kokarinsu na tsallakawa zuwa kasashen turai tun daga shekarar hudu kamar yadda alkalman majalisar ɗinkin duniya suka nuna abdurrahman gambo ahmad na ɗauke da cigaban labarin hukumar kula da 'yanci rani ta duniya ta ce an fi samun asarar rayukan 'yanci ranin a bara inda adadinsu ya kai 8,938 a lokacin da suke kokarin tsallakawa zuwa kasashen turai da zumar samun ingantacciyar rayuwa hukumar ta bayyana adadin a matsayin mai tayar da hankali wanda kuma ke nuni da irin kasadar da jama'a ke ɗauka da zarar sun rasa tsaro da damammaki a kasashen su na asali rahoton ya ce kashi ɗaya bisa uku na yanci ranar da suka mutu ko kuma suka ɓace sun game da rashin tsaro da rikice-rikice da rashin agaji abin da ya tilasta musu ficewa daga kasashen nasu mutum ɗaya cikin hudu na 'yanci ranin sun fito ne daga kasashen da ke fama da rikici kuma dubbai daga cikinsu 'yan kasashen afghanistan da rohingya da syria ne har ila yau rahoton ya ce sama da mutum dubu hamsin sun mutu a kokarin su na tserewa daga kasashen duniya arba'in da majalisar ɗinkin duniya ke baiwa tallafi har yanzu dai babu hanyar da ta fi zama siraɗin mutuwa ga 'yanci ranin kamar teku mediterranean inda a wannan hanyar kaɗai aka samu asarar rayukan 'yanci ranin dubu ishirin da biyar a cikin shekaru goma da suka gabata Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi Isra'ila da aikata kisan ƙare dangi a bainar jama'a ta wajen amfani da ƙarfin tsiya wajen ɗaiɗaita akasarin Falasɗinawa a Gaza tare da janyo matsalar jin ƙai da gangan zargin da Isra'ilan ta musanta. karfe 8:10 da minti taken labarin wasanni kenan ga kuma umar sani ya sake dawowa barka da wannan lokaci to ka misali sosai bato sannu da kokari ina ga kamata a daddaga ma hasan kafa na ga ka cike sosai to dazun nan muna zancen wata karawa da za a yi ta karan batta tsakanin kungiyar barcelona barcelona ta spain da kuma inter da milan ta italiya mm. a wasan daf da karshe a gasar takarun turai in an jima can da misalin karfe tara a filin wasa na luis camponis da ke barcelona to kasan su goma ƙungiyoyin ke karawa da junansu a gasar zakarun turai kuma su biyar barcelona ke yin nasara akan inter yayin da ita inter kin ta yi nasara su biyu akan barcelona suka yi canzar su uku to barcelona dai ta lashe kofuna da kyaututtuka ko in ce wasanni nasarori akalla 83 a gasar zakarun turai da super cup da la liga da kofin sarauniya da dai sauransu yayin da ita ko inter da milan nata take da kofuna akalla 46 tsakanin gasar zakarun turai da gasar serie a da kuma super cup to an dakatar da dan wasan Real Madrid Antonio Rudiger da buga wasa saboda rashin da'a. An same shi da laifi da wasu sauran takurorin shi dan wasan da laifin jifar alkalin wasa Ricardo da jakan kankara. Haka. Kuma idan laifin ya tabbata wato za a iya dakatar da shi na tsawon wasanni akalla guda goma sha biyu. To kasar Kasan dan wasan shi da kanshi ya fito fili ya bayyana cewa ya kyauta ba a wannan ɗabi'ar. kuma ba ai ba zai hana ba ai kasan ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro domin idan har ba a hukunta shi ba to gaba ma wani dan wasa zai iya yin haka to kaga hukunta shi yana da muhimmanci matuka domin kwallo ba faɗa ba ne gaskiya kuwa yawa to haka to kasar libya ta sake dawowa a fagen wasanni a afirka musamman a gasar volleyball bayan shafi goma shekaru ba a dama da ita a makon da ya wuce da libya ta karbi gasar volleyball karo na shekara 46 a garin misrata tsawon shekaru libya ta zama saniyar ware sakamakon rikicin da ya daidaita wannan ƙasa mm. akalla ƙungiyoyi 23 ne daga ƙasashe tara da suka hada da masar tunisia algeria morocco kenya rwanda uganda da kabaru suka halarci wannan eh, gasar a cikin yanayin matukar tsaro saboda sai da aka shibge jami'an tsaro 1,500 <laughs> a filo <laughs> kasa yadda kasa ke fama da matsalolin tsaro musamman ma wannan yanki na gwamnati eh, gwamnatoci biyu ke da kwai sosai kuwa to wani batu da ke da nasaba da yakin shine da kungiyoyin kwallon kafar sudan su ma suka fara kauracewa kasar inda suka fara koma wasu kasashe makwabta domin su ci gaba da taka leda alal misali akwai kungiyoyin kwallon kafa biyu ondorman da mm. suka koma muritaniya domin ci gaba da taka leda a sakamakon yakin basasa da wannan kasar ke fama da shi rahotanni sun ce kungiyoyi biyu na ondorman kasan ondorman na cikin daya daga cikin yankuna da ke wato da ake fafatawa to kuma suna da kungiyoyi masu matukar mahimmanci wanda ake damawa da su alal misali akwai kungiyar su ta al hilal muhammad abdurrahman dan shekaru 31 wanda ya taka wake taka ita kungiyar ta alhilal mm. ta undurman kenan a sudan leda ya bayyana takaicinsa game da yadda rikici ya hana su sakat ya hana su wato taka leda hantsi a gasar da ake yi daga dole su karkata akalansu zuwa kasashe makwabta domin su ci gaba da wasa haka to muna godiya umar sani Masu saurare ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Wata cibiyar bincike a London ta fitar da rahoton yadda 'yan ta'adda ke ƙara ƙarfi a yankin Sahel. Ƙasashen yankin kudancin Afirka sun fara janye dakarunsu daga jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Mahukunta a Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 112 sanadiyar hatsarin lantarki a shekarar 2024. yayin da 'yan bindiga suka sace injiniyoyi biyar da ke aikin samar da lantarki a jamhuriyar Nijar. Kasashen AES sun kulle yarjejeniya da Maroko domin amfani da tashar jirgin ruwanta wajen shiga da kayan su. A bangaren bidiyon da muka wallafa kuwa da zarar kun ziyarci shafinmu za ku ga bidiyon wasu gonaki a arewacin Najeriya da manoma ke kokawa akan tsutsar tumatir da ta ja musu asara a bada. haka zalika akwai bidiyon cika shekaru hamsin da yakin vietnam wadda ya laƙume rayuka masu yawa ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na radio france international arafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya arafai hausa kumore kan muta wannan rana kenan yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba da Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. A wannan makon shirin zai mayar da hankali ne kan halin da ake ciki game da noman soɓo a jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya da kuma yadda ake fita da shi zuwa ƙasashen ƙetare. shiri na kasuwa akai meke dole daga sashe na hausa na rediyo faransa international madalla najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi samar da soɓo a duniya furen yakuwa da akasari ake nomansa a jihohin arewacin ƙasar musamman jigawa baya ga masu sarrafa soɓo a cikin gida Kasar na fitar da shi zuwa ƙasashe irin su jamus da ingila da amurka a ƙarshen shekarar 2022 gwamnatin najeriya ta ƙulla yarjejeniyar cinikin soɓo da ƙasar mexico duk da cewa ana noman soɓo a jihohi irin su zamfara da katsina da kano da kebbi da borno da yobe bayanai na cewa kusan kaso 70 cikin ɗari. na soɓon da ake fita da shi ƙasashen waje a jihar jigawa ake nomawa to sai dai a shekaru biyu da suka gabata manoman na sobo sun ɗan fuskanci kalubale a wannan harkar.